وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اتقوا الله عباد الله واعلموا أن تقوى الله هي الأمر الذي هو الأمر الذي أمر الله به الأولين والآخرين ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله أيها الإخوة المصلون لقد مرت الأيام وبدأت قرون الفتن تطل وبدأت نبوءة رسول الله صلى الله عليه وسلم تتبين من جديد وبدأت الكائنات تصدق في الواقع وعلى لسان الحال بما طلع عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو حي من أمارات للساعة التي تمر ها هنا وهناك ولقد صدق الله عز وجل حين يقول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ومن موجبات كون إرساله وبعثه صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين أن أطلعه الله على أحوال آخر الزمان وذلك ليرشد أمته إلى ما هو فيه خيرهم وصلاحهم وخلاصهم وما من خير إلا وقد دل الأمة عليه وما من شر إلا وقد حذر الأمة منه والمعصوم من عصمه الله عز وجل روى الإمام أحمد في مسنده والبزار في مسنده والحديث رواه أورده الحافظ بن حجر العسقلاني في الفتح وسكت عنه والحديث لا ينزل عن درجة الحسن عن التابعي يقال له عليم الكندي قال كنا على سطح البيت مع أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أعلمه إلا عبثني الغفاري رضي الله عنه فرأى الناس يمرون فقال إلى أين يمرون فقيل له الطاعون وفي رواية فرأى الخنازير تمر فبدأ يقول يا طاعون خذو خذيني يا طاعون خذني يا طاعون خذني فقلنا أوليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت والحديث رواه البخاري ومسلم من حديث أنس لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به فإن كان لا بد فاعلا وفي رواية فإن كان فاعلا لا محالة فليقل اللهم أحيني ما دامت الحياة خيرا لي وانثني ما دامت الوفاة خيرا لي قالوا ألست قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يتمنين أحدكم الموت قال نعم وسمعته يقول بادروا بالموت ستا بادروا بالموت ستا أي استعجلوا الموت لست فإذا رأيت أحدا من هذه من هذه الست فأذن بمجيء قيام الساعة فإنه قد آن أوانها قال إمرة السفهاء وبيع الحكم وقطيعة بالرحم واستخفاف بالدم ونشوا يتخذون القرآن مزامير يقدمون من يغني لهم فصلوات الله وسلامه عليك يا رسول الله وكأنما عرضت عليه حياتنا فرأى منها ما يقع وهو في الرفيق الأعلى مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وكأنه عاش حياتنا التي يجدر بالمؤمن أن يتمنى الموت ذلك للموبقات التي كانت تحتف بالمؤمنين ولولا ما ثبت من حديث عبد الله بن بسر الذي رواه الترمذي وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خيركم من طال عمره وحسن عمله وشركم من قصر عمره وفسد عمله لصح بنا أن نتمنى الموت والحالة هذه فلنتأمل ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم في عجاله قال امرة السفهاء والسفهاء جمع سفيه والسفيه هو ضعيف العقل دينا ودنيا قال تعالى فيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا, كانوا عليها أي سيقول ضعفاء العقول وإن كانوا في الحياة الدنيوية من الكبار الذين يظن بهم الخير لكن خف عقلهم وضعف لما كان الأمر يتعلق بأمر الآخرة إمرة السفهاء والسفيه قد يكون صغيرا وقد يكون كبيرا في الجسم إلا أن الأمر كما قال حسان رضي الله عنه لا بأس بالقوم من طول ومن غلظ جسم البغال وأحلام العصافير إمرة السفهاء وهو أن يعتلي الكرسي رجل لا يحسن يصوص نفسه وبيته لكن تكون بيده الأمور التي عليها مصلحة العامة فيتخبط في تصريفها تخبط العشواء فيفسد ويفسد ويضل ويضل وهذا ما نحن فيه روى الإمام أحمد وغيره من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص موقوفا عليه وله حكم الرفع أن رجلا من بني إسرائيل ضاف رجلا وكانت في بيته كلبة مجح أي كلبة حامل في شهر وضعها فقال فقالت الكلبة والله لا أنبح اليوم ضيف أهلي أو لا أنبح اليوم ضيف سيدي فنبحت الجراء التي في بطن الكلبة فسمع أهل الحي نباح الجراح نباح الجراء فاجتمعوا حول بيته فأوحى الله إلى نبي هذه الأمة أن, أن هذا مثلا جعله الله لأمة تأتي قبلكم يغلب سفهاؤها عقلاءها وهذا ما عنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم بإمرة السفهاء السفيه يكون ولي الأمر سواء كان الأمر أمر علم أو أمر سياسة أو أمر ملك وكما عرفنا وثبتت بذلك أدلة في الكتاب والسنة أن الملك نعمة يمتن الله بها على بني إسرائيل وهو لنا درس قال تعالى قال تعالى وهو يحكي لنا قصة موسى عليه السلام وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم انتبهوا اذكروا نعمة الله عليكم ما هي هذه النعمة قال إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا فهذه نعمة لا لا لا لا, يصلح أن تكون إلا بيد عاقل فإذا انقلبت الأمور وأصبحت مقاليد الحكم على يد من لا يحسن يسوسها من لا يحسن يديرها فأذن بمجيء الساعة إمرة السفهاء وبيع الحكم وهو أن يتمكن الغني أو من بيده ثروة أو نقد أو مال من شراء ما يريد من السلطة والحكم وهذا ما نعاني منه حتى في مؤسساتنا الدينية في هذه الأيام بيع الحكم واستخفاف بالدم وهو الهرج المرج الذي كان يحدث هنا وهناك يختطف الإنسان وهو لا يدري لماذا اختطف يطلب من ذويه مال فيقدم فتقدم الأموال ثم يقتل لماذا يقتل لا يدري لماذا قتل حتى إذا بعثه الله يوم القيامة فسأله عن لم قتل وسأل القاتل لم قتل المقتول قطاع الطرق المغتصبون مصاص الدماء اللصوص الفاسدون الفساد من رجال الأمن استخفاف بالدم وقطيعة الرحم الإنسان لا يكاد يصل إلا من يعرف من ذوي رحمه بل حتى من عرف من ذوي رحمه قد لا يصل رحمه والآن أصبح أصبحت صلة الرحم أمر محفوفا بالمادة فإذا لم تكن ذا مال فقد لا تكون ممن يوصل أرحامهم وقطيعة الرحم قال وكثرة الشرط وذلك لأن الناس أسبقوا كأنهم لا يعقلون يتصرفون تصرف المجانين فلا يضبط أمورهم فلا يضبط أمورهم إلا إذا كان أمامهم رقيب يرونهم وهم قد نسوا أن الله عز وجل جعل لهم رقباء يراقبون أقوالهم وأحوالهم وقد جعل الله لكل نسمة كتابا يكتب فيه ما فعل من خير أو من شر ويوم القيامة يخرج له ويلقى كتابا منشورا يقال له اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا قال ونشوا يتخذون القرآن مزامير نشوا أي شبابا يتخذون القرآن مزامير ربما يرتلون القرآن ترتيلا لكنهم نسوا معانيه والأمر كما ثبت في سنن الدارمي من حديث معاذ موقوفا عليه وله حكم الرفض قال سيبلى القرآن في صدور أقوام فيتهافت كما يتهافت الثوب يقرؤونه لا يجدون له شهوة ولا لذة يلبسون جلود الضأن على قلوب الذئاب أعمالهم كلها طمع لا يخالطها خوف إن قصروا قالوا سنبلغ وإن أساءوا قالوا سيغفر لنا فنسأل الله تبارك وتعالى أن يلطف بحالنا وأن يغفر لنا زلاتنا وأن يجعلنا ممن يموتون على الحق وعلى كلمة الحق وممن يبعثون على الحق ومدافعين عن الحق وفي زمرة رسوله صلى الله عليه وسلم بارك الله لي ولكم بالقرآن ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله وله لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وبعد أنقوى bayan mun yi wa junanmu wasiya akan mu kiyaye dokokin Allah mu ji tsoron Allah sani cewa jin tsoron Allah da kiyaye dokokinsa shine farkon abin da Allah ya umarci mutanen farko kuma ya umarci mutanen ƙarshe walaqad wasayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah a gurguje saboda rana da kuma ƙurewar lokaci jama'a mu sani cewa kullun wato mu'jiza ta annabtar manzala sama daɗa bayyana take kullum Allah yana ƙara tabbatar mana da cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ne na gaskiya wanda akwai abubuwa da yawa amma daga ciki abin da muka taba yanzu shine kai ka ce ubangiji ya haska wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga irin rayuwar da muke ciki a yanzu sai ya faɗi irin ta tun a wancan lokacin ya ce rayuwar za ta faru irin wannan kuma ya ba da shawara yadda ya kamata a yi akwai hadisan da suka zo jumlatan wajen sharhin ayoyi na alkur'ani wanda a ciki ake fito da hanyar da ya kamata mutum ya bi don ya tsira akwai kuma hadisai da suka zo daga manzala suna jumlatan wa filan da suke bayanin miyagun hanyoyi wanda idan mutum ya bi su rubtawa zai ya bata ba don ko ba sai don ya duba ya gani wata hanya ya kamata ya zaɓa don ya tsira ranar alkiyama an dai gaya maka a ƙur'ani da suna cewa in mutum ya tsira to ga makomarsa in mutum ya yi rashin nasara bai tsira ba ga makomarsa to a irin wannan zamanin ne yake kyautuwa gare mu sake bibiyar littattafanmu na shari'a na addinin musulunci kitaban wa sunnatan mu bankaɗa mu nemo nassoshi na labaran da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bamu wanda za su haska mana rayuwar mu ta yanzu da muke ciki da kuma abin da zai faru a gaba domin Allah ya nuna wa manzon Allah sa wasu daga cikin abubuwa waɗanda za su ƙara cika masa aikin da aka turo shi na isar da saƙo ta yadda ba wani alheri da maza Allah ya tafi ya bashi bai gaya mana yadda za a je wa alherin nan ba ba wani sharri wanda maza Allah ya tafi ya bashi bai san shi ba bai faɗi yadda za a guje shi ba kowane iri ne shi daga cikin abubuwan da manzo Allah sama ya mana bayani akwai abin da yazo a cikin musnad al-imam Ahmad da musnad bazzar da isnadi Hassan. cewa Ulaym al-Kindi yace wata rana muna saman rufin gini sata kamar mu a hausar Kano muna cewa kan tsoro, saman shigifa kamar wurin shakatawa ne suka yi ko wani abu makamantan haka sai suka hango mutane suna ibin fangon kaya suna hucewa a'a sai shi ulam din yake tambaya jama'a me ya faru ne mutane suke ta kaura sai aka ce ai la hasashe ake cewa annoba za ta iya barkewa kowane lokaci to kwan annoba ta barke ai ba za ka fita daga inda kake ba to gwanda ai maza maza saboda yanayi ya nuna kamar za a iya yin annoba a bar za a samu breakdown na pandemic ko wani abu mai kama da haka sai ce kash ke annoba in kin san ma inda ya kamata ki zo to nan ne ni ki zo ki dauke ni to da yake duka almajirai ne sai suka ce a'a kai da kake sahaji ba ka ji manzo Allah sama ya ce kar wani ya bu yayi burin ya mutu ba wanda hadisi yana cikin sahihan hadisin Anas ibn Malik ya ce kada wata damuwa ko ko talauci su sa wai ka ce kana so ka mutu in dole sai ka addu'ar ka ce Allah ka raya ni in dai rayuwar tafi min alkhairi ko ka kashe ni in mutu ya tafi alkhairi wannan shine kawai rangwamen da aka mashi ma ba dole bane ka nemi ka rayu dan rayuwa ka ta tsayi ka samu ayyuka masu kyau da ka samu damar tuba ka koma zuwa ga Allah da hadisi Abdullahi bin Busur, wanda ke cikin sunan Tirmidhi da wani sama zara san shi wanda ya fi ku alkhairi shine wanda shekarunsa suka yi tsayi kuma ayyukansa suka yi kyau wanda kuma ya fi zama sharri shine wanda shekarunsa 'yan kaɗan kuma ayyukansa munana masu karin yawa to sai ce eh ji manzan Allah ya faɗi wannan kuma na naji manzan Allah ya ce hadisi marfu'i kenan ko gwanda ku mutu ku maza maza ku mutu in za ku iya kafin abubuwa shida su bayyana abu na farko ya ce imratus sufa ku roƙi Allah kar ya gwada muku lokacin da wawaye za su zama suke riƙe da madafan iko madafan iko kala kala ne wanda zuwa a zuci shine mulkin da a hannun wannan a ƙarƙashin wannan mulkin ne kare rayuka da dukiya da mutunci da rabon arziki da albarkatun ƙasa yake shine mulki na gwamnati kenan sannan akwai jagoranci na al'umma na zamantakewa wanda zai zamanto a unguwa dai ko a al'umma suwana da suwana aka sa wa ido domin su ce da iko ko gwamnatin ce ma su take kallo ta yi sawa'un a community ko kinsmen a cikin family ko wani makon akwai jagoranci na addini lura da al'amura na maslahar addini domin sauƙaƙe muku isar da saƙon Allah ko domin sauƙaƙe muku rayuwa cikin tsaro mai kyau da tsari to duka waɗannan nau'o'i na jagoranci ana so ya zanto wanda zai zama a kan gaba yana da hankali ba wai sai ya fi kowa ilimi ba amma ya zama yana da hankali in aka ce safi shine wanda yake channel ɗinsa na ƙwaƙwalwa wanda yake sa masa nutsuwa da yin abin da ya kamata yana da rauni shi sa ai yaro safih ne Allah ce fa in kana allazi alaihi alhaq safihan aw da'ifan aw la yastati an yumilla huwa falyumlil waliyuhu bil adl da yaro zai iya ya ci gado a bashi raban gado a bashi miliyan 1 kyautar dubu kyautar biyar. to kaga ai ya zama safih kenan ko kuma kirikiri ba shi da lafiya a ce za a ɗau naira dubu biyu ko biyar a yi masa magani ya ce gwanda ya mutu kaga wauta kenan to duk wanda baya iya tasarrufi ya zama wawa kuma manzo Allah da dama ya faɗa ya nuna mana cewa al'amari zai iya zama haka kamar yadda yake cikin hadisin Abdullahi dan Amr dan As wanda Imam Ahmad ya rawaito da karbabban isnadi cewa wata rana wani mutum ya yi baƙi a bani Isra'ila tun kafin wannan al'ummar to shi mutumin yana da wata kariya a karamakumullah cikinta ya tsufa ta kai watan haihuwa to karyar nan sai ta ce ni kwa yau saboda ni ma in ba da ta gudunmawar duk irin yadda ciki na zai dame ni ba zan yi haushi ba saboda akwai baƙi don karamci ga baƙin mai gidana na. amma sai 'ya'yan cikin kariyar tunda sun ga uwar ta yi yajin aiki na haushi sai suka ce su kuma a lokacin ne suka ga su haushi to kawai sai mutane suka ji bambara kwai wai namiji da suna hajara dama 'yan kwikwiyo da ke ciki ba a haife su ba suna yin haushi sai aka yi wuta aka taru a ƙofar gidan sai Allah ya wahayi zuwa ga annabin wannan al'umma cewa ba wani abin mamaki ba ne wannan kwatance ne Allah ya yi muku don ku san wata al'umma da za ta zo a ƙarshe-ƙarshe wadda za ka ga wawaye a cikinta su ne za su dinga rinjayar masu hankali matsalar da wauta a jagoranci take haifarwa ta fi matsalar da makiya suke haifarwa in suka far muku shi yasa duk lokacin da ka samu damar ka roƙi Allah ya sanya jagoranka ya zama nutsatse mai hankali to ka roƙa domin wauta ce za ta sa mutum ya dinga ɗiban kuɗin talakawa kuɗin da talakawa miliyan 180 za su rayu a kai wanda da za a raba musu za su iya yin shekara ba a yi yunwar da za ta iya sawa a sanadiyar ta mutum ya mutu ba da za a raba arzikin daidai to da mutum akan naira dubu uku a rubuta masa allurar dubu uku matarsa tana mataniti ya rasa gaba zai yi ko yamma kama zai yi ko ƙasa ya samo dubu ukun nan a sanadiyar tunanin har matar ta kai ga fitar da jinin da za ta mutu bai samu yadda zai iya biya mata kuɗin maganin ba to da haka ba ta faru ba amma a lokaci ɗaya mutum zai ebi kuɗin yana tsoron kai ya dankara su a akawun ɗinsa ma iya kama shi zai dinga tunanin to ko rami za a haɗa ne ko stock away ɗin gidansa za a zuba kuɗin me zai yi da su shi ma bai sani ba don Allah akwai wutar da ta kai haka in zai zama a ƙasar arna ƙasar da su suna ado ne ma da kafirci shugaban ƙasa zai sauka sai abokansa sun haɗu sun yi karo-karo su sai masa gidan da zai rayu a ciki a daidai lokacin da idan da za ka ga budget na entertainment kawai na mitin na shugabanni a inda muke rayuwa sai ka ga iya budget din nan kawai da za a iya kwasasta a nufi harkar ilimi a ƙasar nan za a iya gyara wanda duk lokacin da aka ce abin da za a iya kashewa a recurrent expenditure ya ninninka abin da za a iya kashewa a abin da ya shafi harkar ilimi da harkar tsaro da harkar lafiya to ai al'umma ta lalace to ba za la ce gwanda ma ka roki Allah ya daura waka kafin ka ga wannan abu domin duk yadda kake son abu ya daidai in dai jagora zai zama kintsatse da nutsatse ba to babu abin da zai zama daidai muna fata Allah ya ba mu jagorori nutsatse kada mu dinga yawa jagororin mu muguwar addu'a domin Allah zai ƙara dama yawancin su wawaye ne to Allah zai ƙara ingiza su a harkar wautar kuma ƙarshe bala'in ya sake dawowa wajen mu Allahumma walli umurana khiyarana wala tuwalli umurana shirarana kisa a cikin hadisi Abdullahi dan Umar wanda Imam At-Tirmizi ya rawaito bi sanadin sahih manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam a ƙarshen hadisin yake cewa walatu tusallit alaina bi dhunubina man la yakhafuka fina wala yarhamna rashin wauta na sanya wauta na sanya mutum ya zanto baya tunanin ma me zai faru akan talakawansa tunda shi ya tsallake shi kenan wallahi kuma akwai lokacin da talauci da bala'in rashin nutsuwa zai sa dole kai ka san da ganin bakin kare da jan baki ko jan kare da bakin baki ka san zai cizo to amma dole ya fito da abin da zai baka ka sai sabulu ko ka ce kaza sai ka haƙura ka sallama in kuma kai ka dage ka ki sallamawa na bayan ka za su iya sallamawa tunda majority carries the vote to imratus sufaha wa bai'ul hukum jama'a lokaci ya yi ba zai yi in sharhin hadisin nan ba amma zan tarjama muku wayannan abubuwan wanda ya fahimci kuɗubar larabcin to shi kenan Allah da rubo kuma Allah ya haɗa mu a wani lokacin Allah sai mai bayani wa ulhukum ma za Allah ce kakka bari ka roƙi Allah ya ɗaura rayuwarka kanka kai lokacin da za ka ga ana siyar da jagoranci me kuɗi zai fito ya ce kakku mu nawa ake bukata in dai kuɗi suna iya sa a kawo kujera za mu kata to duk lokacin da aka kai haka to zai wahala ku ga abu daidai domin matsalar sai ta faɗo muku har cikin al'amuran ku na addini so da kuɗi da kake ganin su in suka ce kuli wallahi ba ƙaramin mai tsoron Allah ne zai kasa cewa tas ba wuyar gifta wa mustashitun tattalar zajen ratu a sarra na juwahu falanat ratu in ka ji mutum yana billahi la ilaha illa huwa duk abin da za a yi sai dai a yi ja shi gefe guda kaɗan ce to kaga yanzu dai kafin a yi abin da za a ɗinga wannan da Allah fara riƙewa da yanzu ai ko dama san dama fahimtar mu ne ba a yi ba dai za a zauna da mu ai magana duk abubuwan za a iya da ko ba haka bane jama'a saboda talauci bala'i ne maza Allah yana neman tsari daga talauci yamshil faqir wa kullu shay'in diddahu wan nasu tughliqu babahu abwaba tunahu abwabaha talaka yana tafi kowa ya tsane shi wata rahu mamkutan wa laisa bi muznibin ka ganci haushin sa ake ji bai komai ba wayar wata la yara asbabaha iyayya yake gani da sa shi ya santa saboda ya riga ya saba da ita bai san ma me yasa ake kinsa ba hatta kilabu idara rajul al-ghina karnuka wayannan suka ga mutum inda dan arzikin sa suka ganshi pes-pes. A awat ilaihi wa harakat aznaba sai ga suna ta matsa su ba ruwansu da wa idza ra'at yawman faqiran abiran nabahat alayhi wa kasharat anyabaha amma sai an ka matsiyaci baka da komai in ka ji kare yana haushi to wai ga da dama akwai wanda suka hango a gidanku sai a yanke hukunci akan abin da ya shafe ka amma ba a sanar da kai ka zama kamar ƙabilar amurki a taimu kenan fa'anta izara aita abida taimin wa taiman kulta ayyuhu mu abidu ويقضى الامر حين تغيب تيم ولا يستشهدون ولا يستامنون وهم شهود in an zo mitin aka ce su waye bisu zo ba a ce banu taim ne a ce a ce wannan ko bisu zo ba za a iya mitin in kuma suna nan jama'a an yadda an amince a ce taimu ce kawai bata amince a ce to ai ita su ko bata amince ba an amince mata to wannan in ba baka da kuɗi kenan to lokacin da kake cikin wannan azabar shi yasa sai muka koma mu a Najeriya yadda ka san jaba saboda talauci jaɓace za ka sa ta a gaba ka dinga dukanta sai ka juya kamar ta mutu sai ka ƙara ihu sai ka sake dawowa a haka dai har sai ta mutu ko kamar mace da za ta ɗau ciki ta sha wahala duk yar za ta haife kai ka ce in ta haihu ba ruwanta da namiji to kuma da zarar ta haihu kuma ta manta da wahalar biya da ta sha burinta kuma ta sake haihuwa to haka muke a wannan zamanin to zala suna ce gwanda ka roƙi Allah mutuwa da irin wannan mummunan rayuwa ul hukum kenan Wasu wastighfasun biddam da yadda aka mai da jini ba a bakin komai ba yan fashi da makami su tare su fashi su kama kidnappers su kashi su tare su nemi fansa a biya kudin fansan kuma su kashi kuma su fito ce sun kashe kuma ba wanda ya isa ya ce musu dami za a zo sulhu da kidnappers za su taho da manya-manyan bindigu kuma kidnappers ne kowa ya sani kuma dole haka za a haƙura a rabu da su saboda jini ya zama ba a bakin komai ba istifafun biddam wa qati'atur rahim da yanke zumunci sannan kuma sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa kasaratu shurat da kuma yawan yan doka saboda mutane za su zama ba su da da'a ba su da biyayyar da za su iya yin abin da ya dace ko ina sai an kirkiri yan dokar da za su kula da mutane sannan manzon Allah karshe ce da kuma kaga matasa sun mai da Qur'ani ya zama kamar album na waka kawai sai dai a kaddamar da wanda zai karanta ƙur'anin a ji daɗi amma a ji kawai rerawar amma maganar ma'anar da abin da zuciya za ta iya ɗauka babu shi sa ya zo a cikin hadisin da darimi ya rawaito na mu'azu ɗan jabal allah ya ƙara da a gare shi yake cewa ana nan za a ƙur'ani zai bushe a zuciyar mutane ya dinga yagewa kamar yadda tufafi suke yi suna karanta shi la yajiduna lahu shahwatan wala lazza ba ma daɗi kwata-kwata za ga kura ce yalbasu na julu da ba'al amma da fatar akuya aiki gaba ɗaya ya zama sai kwaɗayi in aka ce musu malam kun fa takaita a wuri kaza ce in Allah da za mu cika ala kai mu baɗi in kuma suka muna na sai su ce ai mun goda Allah tunda ba shirka muka ba ɗan uwa a yaƙuri na san watakila mun ninninka lokacin da aka saba ni ba ƙone kuma sannan ba mu zo da wuri ba amma duk da haka ‘yan uwa abu na ƙarshe da zan ja hankalinmu zuwa gare shi shine mu mai da hankali zuwa ga saƙonnin da ƙur'ani ya zo mana da shi da kuma saƙonnin da sunna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta zo mana da shi a ƙarƙashin koyarwar malamanmu da suke seta mu suke seta mana ƙwaƙwale domin ranar gobe mu game da Allah lafiya domin duk wani mu yanzu kanin labarai muke karantowa bayanin sai ka zauna da malamanka na gida yau da gobe su za su ɗau shekara da shekaru su da maka sharhin gundarin dunkulalliyar magana ɗaya da ka hango ko aka hango maka ku haɗa kai da malamanku domin ciyar da addininku gaba domin a shi ne kaɗai za a iya haska maka rayuwarka ka gane ka yi abin da ya dace idan akwai wani abu da ya kamata ka yi da ƙwaƙwalwarka ko ka yi da lokacinka ko ka yi da kuɗinka musamman abin da ya shafi harkar kuɗi jama'a ku haɗa ƙarfi da ƙarfe domin promote ɗin al'amuran addini domin wallahi ba wanda zai muku sai kun yi da kanku wallahi don takare fa a yi gobara constitution na najeriya da yi favorin ɗin addini dan addini ba wataƙila in kaga abin da yake favorin ɗin addini to yana favorin ɗin addini ne dan constitution ya zauna lafiya to don haka in ku al'amarin haka yake to kaga kenan mu tun da muna da dama a addinance muna da dama a dokar da za mu iya promotin din addinin mu tashi tsaye da addu'a da haɗa ƙarfi da ƙarfi wajen promotin din addinin mu domin a haka ne kawai za mu samu tsira ya ubangiji muna roƙonka halin da muke ciki a ƙasar mu Allah ka yaye mana halin da musulmai suke ciki a ƙasashen su gaba ɗaya Allah ka yaye musu Allah ka ba mu shugabanni na gari masu jin tsoronka wa'anda za su tsaya su riƙe mu da amana ya ubangiji dukkan waɗanda suke neman son su ga ƙarshen zaman lafiya a arewacin najeriya allah ka ganar da su su gane kuskurensu in sun kasa ganewa ya ubangiji allah kai mana maganinsu allah kai mana maganinsu allah duk wanda zai cutar da mu ko ya cutar da addininmu ko ya cutar da tarbiyyarmu ko ya cutar da rayuwarmu ya allah muna roƙonka Allah karka ba shi iko Allah ka shagalar da shi da kancin kansa mu kuma Allah ka sa ƙarshen mu ya zama kyakkyawan ƙarshe Allah ka kashe mu akan gaskiya Allah ka ci gaba da raya mu akan gaskiya zuwa mutuwar mu Allah ka tashe mu da gaskiya Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid wa qumu ila salatikum yarhamukumullah da hakurin daidai